to anan kuma sai ake cewa my eyes are open idanuwana a buɗe suke idanuwana a buɗe suke to tunda haka ne i see ina gani i see ina gani ni ina gani kenan her eyes are shut idanuwanta a rufe suke idanuwanta a rufe suke her eyes are shut she does not see ita ba ta gani she does not does not ba ta gani ita ba ta gani ne i see her ni ina ganinta i see her na ina ganinta da da cewa ake so a ce ina ina yanzu ina nan ina ganinta kamar za mu iya cewa i can see her to shi ma duk wannan ɗaya ne amma dai wannan ɗin ma ya fi tafiya daidai insha Allah I see her ina ganinta she does not see me ita kuma ba ta ganina she does not see me ita kuma ba ta na bambancin wannan da wannan shine babu me a gaba wannan shi akwai me ma'ana tana ba ta na nan kuma she does not see ba ta gani ma kwata-kwata sai hoto na gaba sai ake cewa now her eyes are open yanzu idanuwanta a buɗe suke she sees so ba kamar ni ba ni sai aka ce i see ita kuma sai aka ce she sees haka ake rubuta idan kana magana ne akan wani idan kana magana ne akan wani shi shi kadai amma idan kana magana akan jam'i kamar de to ba za ka ce c ba sai ka ba za ka ce sees ba sai shi ma ka ce c kamar da yace za ka dora mutum shi kadai kamar yace za ka kanka afwan yace za ka kanka ita kuma ko shi shi ma za ka ce he sees to shi ne wannan so now her eyes are open yanzu idanuwanta a buɗe suke she sees tana gani what does she see what menene ko kuma me does she see me take gani me take gani she sees me tana gani na she sees me tana gani na to i see her ina ganinta our eyes are open our idanuwanmu awa shine namu abin da ke namu to tunda aka hada da wani abin a gaba na ka ce awa ka motarmu awa house sai ka kaddara house din ne fara zuwa awa house gidanmu mu din shine wannan a baya awa to shine awa eyes a ukun idanuwanmu a buɗe suke her eyes are open idanuwanta a buɗe suke she sees mu koyi wannan shi ma they wear shot ɗazin tunda an sa wear kuma yin bayanin ma'anar was da kuma wear to abu ne wanda ya riga ya wuce so they wear shot a rufe suke ɗazin they wear shot suna rufe ɗazin kenan she did not see bata gani ba she did not see bata gani ba she did not see da kuma she does not see she did not see da kuma she does not see ba ta gani wannan kenan she does not see she did not see ba ta gani ba shi ne bambancin sannan kuma she did not see me tunda an ƙara me to ba ta ganna ba she did not see me ba ta ganna ba her eyes are shut idanuwanta a rufe suke a nan an ce a buɗe suke nan kuma a rufe gashi nan idan a rufe nan kuma a buɗe her eyes are shut yanzu an rufe idanun ko so they were open ɗazun sun kasance a buɗe shi sa they were open she saw she saw she saw dama mun ce akwai abin da ake kira past tense da present tense see ne abin da ake ake yanzu saw see ne gani yanzu saw ne abin da ya riga ya wuce gani ɗazu kenan so she uh, she saw ta gani ɗazun what did she see me ta gani kamar dai nan da ake tambaya what does she see me take gani nan kuma what did she see me ta gani tunda an riga an ce abin ya riga ya faru to shi yasa aka ce did she abin da ya riga ya wuce kenan di. nan abin yana faruwa yanzu what does she see me take gani nan kuma what did she see me ta gani sai aka ce she saw me ta gani she saw me ta gani ne ga idanuwanta kuma ta gani to sai kuma hoto na gaba sai ake cewa a man has two eyes mutum yana da idanuwa biyu mutum ko kuma dan adam mutum yana da idanuwa guda biyu i have two eyes ni ina da idanuwa guda biyu so akwai has akwai have idan kana magana akan jam'i jam'i ko kuma kanka ko kuma kanka sai ka ce have kamar ni sai ce i have idan mu ne sai ce we have idan su ne they have duk wannan zaka ji jam'i ne to have to amma idan shi kadai ne wanda kake magana kai sai ka ce he has shi ko kuma ita she has yawwa to shi ne bambanci so wannan da yake ni kadai ne shi na ce i have two eyes ni ina da idanu guda biyu amma tunda wani kake magana kai sai ka ce Iman has two eyes shi mutum ko shi mutumin ko kuma shi mutum idanuwa guda biyu these are my eyes wannan bai kamata ya zama tuwa mai sauraro matsala ba da mun yi bayanin menene these kuma menene zai biyo ba idan muna magana kai duk wannan these are my eyes wannan idanuwa na ne iman has a nose mutum yana da hanci nose shine hanci i have a nose i have ba i has ba idan kana magana game da wani ne he ko shi shine zaka ce has amma idan kana magana game da kanka ko kuma jam'i sai ka ce have i have a nose ina da hanci this is my nose gashi ne yana nuna hancin this is my nose wannan hanci na ne i a man has a mouth mutum yana da baki has yana da baki mouth mouth shine baki mouth i have a mouth ni ina da baki ni ina da baki ni ina da baki this is my mouth wannan baki na ne gashi ne yana nuna yana cewa this is my mouth wannan baki na ne this man's mouth is open wannan bakin mutumin bakin wannan mutumin this man kenan wannan mutumin ko kuma ka ce bakin wannan mutumin is open bakin wannan mutumin is open a buɗe yake this man's mouth ba za ka ce this man mouth ba this man mouth ba idan ka ce this man ka ce wannan mutum amma idan ka ce this man's mouth bakin wannan mutumin kamar ka ce wannan kin this mouth man's amma haka ake cewa this man's mouth bakin wannan mutum bakin wannan mutum idan kana so ka ce motarsa sai ka ce this man's car wannan motar wannan mutum idan kana so ka ce this girl's shoe this girl's shoe takalmin wannan yarinyar takalmin wannan yarinyar so idan ka ƙara wannan abin a gaba kana so ka nuna mallaka kake magana akai so this man's mouth is open wannan bakin wannan mutumin a buɗe yake he is saying mouth gashi na an zana wannan abin duk sanda aka bature zana wannan abin yana nufin magana mutum yake ko tunani yake to ga shine sai ke cewa he is saying mouth yana cewa baki yana cewa mouth a nan kuma his mouth is short bakin shi a rufe yake he is not saying mouth baya cewa mouth baya cewa baki his mouth is short bakin shi a rufe yake he will say mouths zai ce faɗa magana sai shine faɗan abu furta abu sayin kuma kana cikin faɗan abu will say kuma kana da niyyar faɗan abu shine duk mai bayanin wannan will akwai kuma say shine magana akwai kuma saying shine yin maganar ita say kawai magana amma saying kuma kana cikin yin maganar so he will say mouths zai ce bakuna mouths tun da an ƙara s a gaba he is saying mouths yana cewa mouths yana cewa bakuna he said ya faɗa tunda ɗazumi bayani muka ce si da so si shine gani so shine an gani abin ya riga ya faru abin ya riga ya faru to akwai kuma shi shine faɗan abu said kuma abin ya riga an faɗi shi tun ɗari kenan sunan kuma shine ake cewa he said mouth tunda da riga faru abin ya riga ya faru shine ake cewa he said mouth ya riga ya ce mouths bakuna kenan he is not saying mouths now he is not saying mouths now he is not saying mouths now baya cewa mouths yanzu his mouth is shut again bakin shi harfe yake kuma ma'ana an sake komawa wajen da ake da again shine an ƙara yin abu his mouth is shut again bakin shi ya ƙara komawa a rufe yawwa again shine abu ya ƙara maimaituwa kenan to nan kuma sai ake cewa these are three books wa'annan littattafai ne guda uku these are three books wa'annan littattafai ne guda uku they are on a shelf they are on a shelf suna kan shelf shelf inda ake jera littattafai kenan they are on a shelf kenan this book is between the other two books mun ce the other yana nufin ɗayan ko to sai aka ce wannan littafin gashi na an dan zana aro akan shi this book is between yana tsakiyansu gashi ne yana tsakaninsu shine between yana tsakani this book is between two books yana tsakanin littattafai guda biyu these are the pages of the book wa'annan su ne shafukan littafin these are the pages wa'annan pejin littafin ne ko kace shafukan littafin ne these are the pages of the book a darasin mu na yi bayanin akan cewa abu na abu ne the pages of the book shafukan littafin these are the covers of the book wannan kenan wannan su ne bangwayen littafin wa'annan su ne bangwayen littafin these are the covers of the book the pages are between the covers of the book shafukan suna tsakanin the pages are between shafukan suna tsakanin bangwayen littafin tsakanin kenan ko to I have the book in my hand now. Yanzu ina da littafin a hannuna. I have the book in my hand now. Ina da littafin a hannuna yanzu. It was on the shelf. Ɗazun littafin kan shelf ɗin yake akan wajen jerin littafin shi yasa aka sa was ana. It was between the other two books on the shelf. Ɗazun ya kasance yana tsakanin sauran littattafan guda biyu a kan shelf. These are my fingers. These are the fingers of my hand. wa'annan su ne 'yan yatsun hannuna su ne 'yan abu na abu kenan ko fingers of my hand of so these are the fingers of my hand wa'annan su 'yan yatsun hannuna ne this finger is between the other two fingers of my hand wannan yatsun gashi na ana nuna shi wannan is between yana tsakanin sauran yatsuna ko kuma ɗayan yatsuna guda biyu na hannu shi ne wannan this finger wannan yatsan yana is between yana tsakanin these other two tsakanin wannan biyan yatsun of my hand yatsun hannuna to shi ne sai aka zo wannan kuma sai ake cewa my nose is between my eyes hanci na yana tsakanin idanuwana guda biyu ko hanci na yana tsakanin idanuwana and it is between my eyes and my mouth kuma hanci na ɗin dai har yanzu sai aka ce it is between my eyes and my mouth kuma yana tsakanin hanci na yana tsakanin idanuna da bakina ma'ana hanci na kenan yana tsakanin idanuna da bakina sai hoto na biyu sai aka ce my mouth is under my nose nan kuma under between shine tsakanin under shine ƙarƙashin so my mouth is under my nose bakina yana ƙarƙashin hancina ƙarƙashin na my mouth bakina is under my nose yana ƙarƙashin na my nose is over my mouth na kuma over hanci na yana saman bakina na yana saman bakina my nose is over my mouth over shine saman abu kenan our noses dama awa abu namu kenan our noses hancinanmu ko kuma hancinmu mu a over our mouths suna saman bakunan mu. the light is over the table fitilan ko kuma fitilan kwan yana saman a yana saman teburin the light is over the table the dog is under the table shi kuma karen yana karkashin teburin karkashi shine under over kuma shine sama so the light is over the table hasken yana saman teburin karen kuma yana karkashin teburin the dog is under the table this is a clock wannan agogo ne agogon bango it is on the wall yana kan bango da yi bayani akan on sannan wall ma mu maganin shi tun ɗarin this is a clock wannan agogon bango ne it is on the wall yana kan bango it is over the bookshelf yana saman inda ake jerin littattafai shine bookshelf kenan ko shelf ko bookshelves the bookshelves are under the clock shi inda ake jira littattafan din ko kuma abubuwan da ake jira littattafan din suna karkashin agogon tunda suna kasan agogon ko so the bookshelves are under the clock to duka duka abin da muke da shi kenan ga abubuwan da muka karu da su kuma mun ga menene clock mun ga menene time mun ga inda ake amfani da was da kuma will be mun ga inda ake amfani da what muka ce shine menene shi kuma wuya shi ne a ina kuma mun ga things abubuwa kenan mun ga kuma person mutane kenan sannan mun ga daga zuwa daga ina zuwa ina from kaza zuwa kaza shine from to from kaza zuwa kaza mun ga idanuwa mun ga hanci eye nose da mouth mun ga they are da kuma the were muka ce a abin da yake faruwa yanzu where kuma abin da ya riga ya kasance ko the other shine kamar a ce ɗayan abu kenan mun ga inda ake amfani da has da kuma have ma'ana mallaka ai muka ce ni ni kadai ko kuma mu ko su za mu ce have we have muna da abu amma idan shi ne ko ita sai a ce has awa kuma abu namu he sees shi yana gani she sees ita tana gani i see ni kuma ni kadai ba za mu sa s ba ko kuma mu da yawa ba za mu sa s ba again shine abu ya ƙara maimaituwa shelf shine inda ake ɗora littafi ko dai a ce shelf ko kuma a ce book shelf idan kuma jam'in book shelf ɗin ne sai a mai da shi book shelves sai a sa v a gaba to together a tare but amma sannan mu yi magana akan under ƙarƙashin abu over saman abu between kuma tsakiyan abu sannan kuma i did not ni ban yi ba she does not ko kuma ita ba ta yi ba ko kuma ba ta yi it did not ko kuma abin ba ya yi sannan mun ga haske ko fitila fitilan kwai shi ne light duka duka abin da muke da shi a wannan darasi na na hudu kenan sai a tare mu na biyar insha Allah ta'ala da fatan kuma mai sauraro ya fahimci abin da muke wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu